This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya Ibrahim ka Kalmasi Garba ne tare da Hawa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asibahin yau litini sha biyu ga watan Fabrairu kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hawa da kanin labarai. Tumala Ibrahim manyan jami'an kasashen yammaci ne suka cataki tsohon shugaban Amurka kuma na gaba-gaba a jam'iyyar Republican Donald Trump bisa wata katobara da ya yi. wani mai magana da yawon pentagon ya ce an kai sakataren ma'aikatar tsaron amurka lloyd austin zuwa asibitin sojoji na walter reed sojojin isra'ila sun ce sun kammala aiki a wani jerin hare-haren da suka kai kan birnin rafa da ke kudancin gaza da jijjifin safiyar yau litinin Karin labaran kenan a babin rahotanni za a ji matakan da gwamnatin Najeriya ke daɗa ɗaukawa biyu bayan zanga-zangar da aka yi a sassan ƙasar saboda tsadar abinci da kuma karancinsa Za kuma a ji irin matakan da ƙasar Girka ke ɗaukawa kan 'yan ƙasashen waje musamman ma 'yan China da ke ci da gumin 'yan ƙasar da sunan sayan gidaje. kamar kowane asibahin ranar litini yau ma muna tafa da shirin ciki da gaskiya wanda Sarfilo Hashin Gumal ke gabatarwa inda yau shirin zai ci gaba da tabo batun damfarar nan da aka yi ma wani babban malami mai yawan taimakawa. sai dai kash saboda wata matsala da muka samu ba za mu iya kawo maku cikakken rahoto kan wasan ƙarshe na gasar cin kofin afirka ba inda ƙasar ivory coast ta lallasa najeriya da cibi da ɗaya. Kafin nan dai ga kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya ga labaran mai karantawa Hawu Sharif. A ranar Lahadi manyan jami'an kasashen yammaci suka cacaki tsohon shugaban Amurka kuma na gaba-gaba a jam'iyyar Republican Donald Trump bisa katobarar da ya cewa mai yiwuwa ne Amurka ba za ta kare kawayen kungiyar kawancin tsaro ta NATO ba waɗanda ya bayyana da cewa ba sa kashe isassun kudaden da ya kamata akan harkokin tsaron su ga mamayar da Rasha ka iya kai musu. cikin wata rubutacciyar sanarwa sakatare janar na kungiyar ta nato jan stoltenberg ya ce ka tobara faɗin cewa ƙawayen ƙasashen kungiyar ba za su kare junansu ba to zarci ne ga shanun tsaron su baki ɗaya ciki kuwa har da amurkan faɗin hakan kuma zai tsoma sojojin amurkan da na turai cikin ƙarin haɗari stoltenberg ya ƙara da cewa duk wani gigin kai hari kan kungiyar ta nato zai game da gagarumin martani na tsintsiya madaurin kiɗe daga kungiyar ƙasashen shi ma ministan tsaron polish Oladislo Kosmian Kamez ya tofa albarkacin bakin shi inda ya rubuta a kafar sadarwar zamani ta X cewa taken nan na NATO da ya ce ɗaya na kowa kowa na ɗaya yana nan daren don kuma koge zau a ƙawancen na arewacin Atlantika. ya ce ganin wallon ƙawayen ƙasashen na nufin raunana ga ɗaukakin ƙungiyar ta NATO. a jiya lahadi ne wani mai magana da yawon pentagon ya ce an kai sakataren ma'aikatar tsaron amurka lord austin zuwa asibitin sojoji na walter reed domin yi mishi maganin cutar mafitsara tuni dai har an sanar da mataimaki kuma shugaban haɗaɗɗiyar majalisar hafsoshin tsaron ƙasa da fadar white house da majalisar dokoki cewar jami'in yada labaran pentagon major general pat ryder cikin wata rubutacciyar sanarwa sanarwar ta kara da cewa a halin da ake ciki sakataren harkokin tsaron zai ci gaba da rikewa da kuma gudanar da ayyukan ofishinsa mataimakin nashi kuma a shirye yake da ya amshi ragamar gudanar da ayyukan sakataren tsaron muddin bukatar hakan ta taso raida ya ce nan ba da jimawa ba za a sanar da halin da austin din ke ciki a ƙarshen shekarar bara ne dai aka gano austin na fama da cutar kansa inda aka rika yada wato inda aka rika yada mishi magana sakamakon boye batun kamuwa da cutar da tiyatar da aka yi mishi a asibiti da abin da ya biyo bayan tiyatar. sojojin isra'ila sun ce sun kammala aiki a wani jerin hare-haren da suka kai kan birnin rafa da ke kudancin gaza da jijjifin safiyar yau litinin kafan labaran ap ta rawaito cewa sojojin na isra'ila sun kara da cewa sun kai hari ne akan wuraren da suka rika kaikaita da suka ce na ayyukan ta'addanci ne da ke yankin gundumar shabrora a birnin rafa sojojin sun ce sun kammala kai hare-haren amma ba su bayar da wani karin bayani ba duk da haka kafan labarun ta associated press ba ta rawaito wani labari daga jami'an lafiyar palestino ba dangane da rashi ko jikata daga hare-haren to amma hukumar hukumar yada labaran faransa agency france presse ta rawaito cewa ma'aikatar lafiya da hamas ke kula da ita a gaza ta bayyana cewa akalla mutane bakwai sun rasa ransu a har-haren da sojin isra'ila suka kai tun da farko dai a jiya ladi ne firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya yi alkawari ga ɗaruruwan dubban falastinawa cewa zai samar musu da hanyar ficewa lami lafiya daga birnin rafa da ke yankin kudancin gaza a shirye-shiryen shi na kai harin da ya shirya kaiwa ta ƙasa kan mayakan hamas ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc To an jima kaɗan hawa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya inda gwamnatin ƙasar ke ta faɗi tashin ɗaukar matakai biyo bayan zanga-zangar rashin abinci da kuma karancinsa da aka yi ta yi a sassan kasar daga Legas ba ga baban gida jibirin da cikakken rahoton biyo bayan zanga-zangar lumana da wasu mata suka jagoranta a jihar neja da kuma wasu daban da aka gudanar a jihohin kano da jihar osun ya sa shugaban najeriya bola ahmed tinubu daukan matakai na bada umarni a fito da tantan na abinci da ke rumbunan gwamnatin kasar domin karya farashin kayan masarufi da ke neman ya gagari kundila ballantana kuma talakan kasar to sai dai kuma a cewar wani masanin harkar gona farfesa bukar kutigi na jami'ar ibrahim badamasi da ke lafiya jihar Neja ya ce wannan dabara na gwamnati ba zai taimaka ba sai fa idan an ɗauki kwararan matakai. Matakin da gwamnati ta ɗauka na ƙayyade rashin abinci ba shi zai kawar da yunwa ba. Da yawa in ka shiga kasuwannin kawai za ka cima manoma suna fito da abinci na sayarwa. Amma masu saya suna ɓoyewa su ne ya kamata gwamnati ta bincika su waye ne masu ɓoye abinci domin ya yi tsada suna saya hannun manoma domin su ɓoye don ya ƙara tsada su su zo su sayar. Su ne ya kamata kamata ɗauki mataki a kan shi. Ko a makon da ya gabata sai da wata kotun tarayya da ke nan Legas ta umarci gwamnatin Najeriya da ta ɗauki kwararren matakai na kawo ƙarshen hauhau kayan masarufi na kafa hukumar ƙayyade farashin abinci na ƙasa kamar da ake yi a can baya. To ya jama'a suka ji da wannan hukunci a wannan hali na tsada abinci a Najeriya da kuma matakan da suke so gwamnati ta ɗauka ga da abin da wasu talakawa ke cewa. To kaga ai wannan dama shine kusan ƙashin baya bayan makasudin shiga halin da ƙasar ta yi na ƙarin eh, na janye tallafin mai da gwamnatin tarayya take ma al'umman ƙasa babu wani abu wanda talakan ƙasa yake amfana da shi babu shi saboda haka kaga dama abin da ya rage kenan wannan tallafin mai ɗin da ake ba al'umma suke dan samun sauki tunda kaga kullun yanzu kaya hauhawa suke yi farashi karuwa yake yi to saboda haka kaga wannan wani abu ne wanda yake mu muna kallon inda majalisar ƙasa ta san abin da take yi a lokacin da shugaban kasa ya furta wannan magana kai tsaye kada an kawai ya bugi kirji shi kadai ya faɗi wannan magana da ya kamata su taka mashi birki a bangaren sa dai farfesa na harkar noma bakar gudigi cewa akwai bukatar gwamnati ta dauki matakai da dama kamar haka amma don an hana sai da abinci manomi bai da abin da zai sayarwa ba yanda zai samu kuɗi sai ya sai da kayan gona dole ya kawo kayan gonan shi a kasuwa ya sayar domin ya samu biyan bukata to idan aka ce ya sayar a araha sannan sauran abubuwa kuma ba su yi araha ba shi kuma kaga manomi an cuce shi amma masu saya su ɓoye domin suna nan a kasuwannin ƙauye su shiga su je su sawo su ɓoye su ya kamata gwamnati ta bincika su waye ne a sa su dole su fito da abincin nan su sayar. yanzu dai a yanda talakawa suka zura gwamnatin bola ahmed tinubu ido abin jira gani shine ko irin wa'annan matakai za su kawo ƙarshen hauhawar farashin kayayyakin masarufi a sassa daban-daban na najeriya babangiji firimar amurka daga lagos. a gaida gida ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC daga kuma yanzu dai ga hawa da kashi na biyu na labaran duniya. A ranar Litinin kasar Saudiya ta ce ta raba tallafi da ya kai na kimanin kudi dala miliyan 250 ga gwamnatin yamen da duniya ta aminta da ita wadda daular saudiya ta mara baya a yakin da ta gwabza da dakarun huti kudin sun biyo bayan wasu kudaden da aka bayar tun da farko na daidai adadin na yanzu da aka bayyana a watan agustan bara lokacin da riyadin ta sha alwashin samar da kudi dala biliyan daya da miliyan dubu dari biyu domin taimakawa gwamnatin cike gibin kasafin ta da biyan albashin ma'aikata an tura rukuni na biyu na tallafin kudin da zai taimaka a cike gibin kasafin kudin gwamnatin ta yemen ne zuwa babban bankin yemen da ke birnin adin da ya kai dala miliyan hamsin domin biyan albashin ma'aikata cewar jakadan saudi arabia a yemen muhammad aljabar ta kafar sadarwar zamani gwamnatin yamanawan ta yi kaura zuwa birnin adin da ke kudu da gabar ruwa bayan da 'yan huti da iran ke marawa baya suka kwace babban birnin kasar sana'a a shekarar dubu da goma sha hudu. a yau litinin ma'aikatar harkokin wajen indiya ta ce katar ta saki tsofaffin dakarun ruwan indiyan su takwas da aka kama aka kuma yanke ma hukuncin kisa bayan da aka tuhume su da yi wa ƙasar isra'ila leƙen asiri to sai dai ma'aikatar harkokin wajen ba ta taɓa bayar da wani cikakken bayani ba dangane da 'yan ƙasar ta indiya su takwas ko kuma game da laifin da aka zarge su da aikatawa haka kuma ƙasar ta ba ta ce ufan ba dangane da shari'ar da aka gudanar ko kuma sana'ar wato ko kuma sanar da jama'a irin tuhumar da aka yi wa mutanen amma kafafen yada labaran indiyar sun ruwaito cewa mutanen waɗanda cikin su har da wani babban hafsan da ya taɓa samun lambar yabo da wani mai mukamin kaftin da ya taɓa jagorantar jirgin ruwan yaƙi an kama su ne a doha a watan agusta shekarar 2022 a watan oktoban bara ne dai indiya ta ce an kaɗa mata anta bayan da wata kota a ƙasar qatar ta yanke hukuncin kisa akan mutanen amma aka sassauta hukuncin a watan disamba bara. To a gaida Hawa Sharif da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai wannan rahoto na musamman na yadda gwamnatin kasar Girka ta fara taka birki ma 'yan China da ke ci da gumin 'yan kasar. Kasar Girka ta yi shelar bullo da wasu sabbin matakai don kare 'yan kasar daga akasari 'yan China masu sayan gidaje da sauran kadarori don su samu damar zama a yammacin duniya wani salo da ake wa lakabi da tsarin bizar zinari. anti Rasaba ta haɗa wannan rahoton daga birnin Athens wanda zan karanta. Ga sabbin attajiran China da dama, dalilai na ƙaura sai ma ƙara yawa suke yi. abin da aka fi sani a faɗin duniya da canza sheƙa don jari a shekarun baya-bayan nan 'yan china sai ƙara kwarara suke zuwa ƙasar girka kuma hakan ya haddasa matsalar ƙarancin gidaje a ranar juma'ar nan ma sai da firaminista kriokas matsutaki ya ce zai ƙara mafi ƙarancin jarin da za a saka kafin a mallaki gidaje a wasu sassan ƙasar daga dala 269,491 zuwa dala biyu. saboda a rage rabubinsu da kuma karancinsu. firaminista mr Mitsotakis ya ce wannan wani babban ci gaba ne ga bangaren saka jari na kasar kuma bugu da ƙari wani muhimmin mataki ne da muke ganin zai kare darajar hada-hadar kasar abinda ya gaya ma 'yan majalisa kenan a zauren majalisar kasar. a wani haɗin kan ɓangarorin siyasa irin wanda ba a saba gani ba jagororin 'yan adawa sun amince da wannan tsarin saboda daɗa ƙaranci da ake ganin gidaje za su yi nan gaba sun ma shiga kiran gwamnati da ta hana 'yan ƙasashen waje irin 'yan china sayan gidaje don samun ƙazamar riba ta wajen yin hayarsu, a maimakon don zama ciki kawai. wani ɗan ƙasar girka da ke wajejen shahararriyar shiyar shakatawar nan ta girka mai suna acropolis inda 'yan china da sauran 'yan yawon buɗe ido ke sha'awar zuwa ya ce samun gidajen haya a kewayen wurin da matukar wuya eh, eh, ya ce 'yan yawon buɗe ido ne kawai zaka gani a irin waɗannan gidajen sun yi tsananin tsada ga 'yan ƙasar tun bayan bullo da tsarin na bizar zinari a shekara ta dubi da goma sha hudu, kasar girka ta yi ta bayar da takardun damar zama na tsawon shekaru biyar ga 'yan kasashen waje muddin sun amince su saka jarin da bai gaza dala dubu ɗari biyu da saba'in ba To wannan kenan kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. jama'a salamu alaikum masu raro barkan mu da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙƙin dan adam a yau shirin zai daura kan labarin shehun malamin islaman nan da ya faɗa komar 'yan damfara ku biyo mu cikin shirin sunana sarfi hashim kumel har yanzu muna kan labarin damfara da aka yi babban malamin addinin musulunci sheikh muhammad kabir ismail da sunan kulla kasuwanci yadda lamarin da ya faro shine sheikh kabir ismail na daga cikin 'yan kwamitin aurar da zawarawa da gwamnatin tsohon gwamna ibrahim dan kwamba ta kafa a gombe a shekarar biyar. wani bawan allah mai suna mustapha zarewa mai harkar dillancin shinkafa ya tunkare shi da nufin a bashi dama ya kawo shinkafa don gwamnati ta saya ta raba wa zawarawan. Malam Kabir Ismail ya amince ya karbi shinkafar inda ya sayar wani ɗan kasuwa Alhaji Umar Kunji a Gombe. Daga nan ne 'yan damfara suka zo da sunan za su kawo shinkafa inda malamin ya tattara kuɗin jama'a ya miƙa musu su kuma suka cika wandonsu da iska. Muhammad Kabir gaba ɗaya nawa yanzu ake binka mutanen nan shi yanzu Umaru kunji nawa ne kuɗinsa wajen ka. Nasa zai kai kusan miliyan sha biyu da dubu ɗari biyar. Mustapha miliyan shida da dubu ɗari biyar. Kaga sha bakwai kenan ko? Eh. wancan yana da uku mai masara mota da shi ma dubu ɗari shida. Ashirin to da ƙanana kanana da yanzu ashirin da ɗaya zuwa ashirin da biyu miliyan abin da yake kai kenan. a matsayin ka na eh, ina ji ka biya me ba biya wasu shine na sai da gidana na biya wasu na rarrake wato da kudin sun kai miliyan wajen talatin kenan ko fiye da za su hakika a ciki ana rarrake na ya nuna yanzu ba ka da wani sauran abu da zaka sayar a kadarorin ka kenan wallahi alazimi ba ko da take ɗaya kuwa wallahi ban da shi kuma pensioniya ne titi na ma bai wuce miliyan biyu ba in ma za a biya ne tun bai ma kai ba Oh, Kabir daga wancan lokacin zuwa yanzu ya ke ya rayuwarka ta kasance bayan wata gaddara da ta faru. Rayuwa kan a matsayina na almajiri a haka dai nake rayuwa. Fensho na dubu talatin da tara ne. Ina level thirteen. Ya shi na dogara sai Allah daga cikin kofarsa da yake yi wa bayansa. ‘Ya'yana goma sha biyar. Na aular da guda biyu, biyu maza sun yi aure, sauran guda goma sha ɗayan nan da ni goma sha bakwai ko sha takwas. Mu sha uku na haka muke. tare a gida za a ci za a sha bai haka ta hanyar Allah da bayan Allah da suke taimako. Shirin ciki da gaskiya ya tuntuɓi Umar Kunji wanda na ɗaya daga cikin wanda aka karɓi miliyoyin kuɗi a hannunsa don siyo shinkafar amma kuɗin suka salwanta. cikin ɓacin rai ya ce ko yanzu aka ba shi sa bai yafe ba. Wani hali kai kake ciki game da shi Muhammad Kabir Ismail din nan. Ya kamata a ce ya gaya maka duk halin da ake ciki. Eh, ya gaya min wato ma'ana adalcin shine eh, alhaji umaru dole mu tuntube ka ina jin ka nasiru ina jin ka nasiru eh shirun da ka yin hakuri ka yi ne gaba ɗaya ko kuma eh, kana jiran duran da Allah ya hore masa ya biya ka kudin ka ba abin da alhaji umar kai kai halin gombe ne da kai ba ka ne ba kaga wannan al'amarin eh babu abin da zan cewa wannan abun ko yanzu aka dauki kuɗin na aka bani babu abin da zan ce sai dai Allah ya isa amma Allah zai saka mini yanzu a ɗauki kuɗin a bani Ba abin da zan ce sai Allah sai ya saka mini abin da aka yi mini kawai shi kawai abu Alhaji Umaru kamar ranka yana ɓace ne har yanzu. Ya wuce ba a ɓace Alhaji. Da zamba ne cikin aminci ban taɓa tsammanin Kabiru zai nuna abin da ya yi ba. Kuma ma hasali gara ma na kabiru akan ali audu mai riga a kansa suka conniving a takaice dai kawai babu yanzu a ɗauki kuɗin nan a bani ni allah isa ne kawai tsakanin da su shi ne kawai alhaji umaru wannan kai dai kaga ba za ka iya ci gaba da magana ba ne saboda ba mamaki a cikin maganar ah, zai kara kawo bacin rai kenan wallahi haka ne gaskiya ne nasu gaskiya Ah, ah, Alhaji Umaru karshe abin da yake faɗa min an masa damfara ne jawo ya faɗa wannan matsalar. Wannan Nasiru ba da ke da damfaran da aka masa yaje can wanda suka damfare shi akwai ranar kiyama ko wanda suka damfare shi ma Allah zai saka masa shi ma ko. Amma wannan magana haka ya yake da yadda take haka yake. So ni kuma idan aka damfare shi ni ma sai zai damfare ni kenan. e eh, wato sai lokacin da abun bayan ya... ya, na ce please we should not prolong this issue. Kawai eh, ina bin Kabiru ya san abu da nake bin sa yanzu ya ɗauki kuɗin nan a bani Allah ya isa tsakanina da shi. Bas bani da wani abun da zan faɗa masu. Shi ma Mustapha Zarewa, dillalin shinkafa, wanda ya ce inda Shak ya faɗa masa gaskiya da bai wahalar da kansa bin sawu ba. shi ma ya bayyana mana irin halin da ya fada sanadiyar wannan ibtila'i. Wato gaskiya abin da ya faru ka san Allah ya kaddara ma abu zawa da zaka yi kowa gaskiya bane. Haka ne musa ba. Na sa ya wani muna sa kwamar da nake ce masa mace ina ne. Hmm. Yamin hanya za a kai shinkafa za a aro da zaurawa gashi gashi gashi ya kira ni yace kaji kaji kaji da ce ka san kuɗi na ban da kuɗi gaskiya ita saboda a lokacin na je na yi wata asara a Legas wajen miliyan biyu da wani abu. to da bai gida na ya gaya masa ce kaji kaji shinkafa ake so ne a to ai sai duk abin da na gani ko trailer na sai zai kai mutuwa a wajen ne tabbatar da gaskiya abu ne ta ba matsala na kiyar da sai na ake ce gashi yi irin auren zama ma mun na kai kano ihe da za su yi za a ba kafa za a iske shinkafa da taliya a yi da magaroni da mai da masara da wake duka kaya za a kai ne to shikenan ba matsala Allah ya sa da rabon mu eh kiya ne gida na buzu ne ɗan ne da gaya masa kaji kaji ta ba matsala kalla uku suke so a yanzu dai to gaskiya gudu kuma najeriya allah dai kaddara ba zai shiga gaba ɗaya wani da a brazil da ba kuɗi ya bane gaskiya oh wato kai ma kana da wani mai gida da yake baka kayan kenan da gida ne a Nijar ai buzaye ne za ma suke ba mu kaya ko trailer nawa yake ke so yana bani na sha kaiwa Abuja wani Tumaci Price abin Allah ya kaddara ni ba wani kuɗi suka mata su suka mata kafin nan kawai wanda za mu kaiwa kayan ne suka kike murmuna da ka baya biye da yana suka san da shi da malam suka san abu da suka yi to ka san ni ba na son zargi ne amma daga baya na gane cewa kawai dai malam gaba ɗaya shi ya shirya wannan rashin gaskiya saboda yadda muka ja kwamitin zarawa na wani akwai sakatare na kwamitin din garba kwami shi ne yake cewa ba su suka sa akwai letoci evidence da komai ina da su dai to duk dai na gane cewa gaskiya malam yake murmurarsa shi ya cutan ko ba ya cuta ba Allah masani shi ya cinye kaya aka ce da kamar nake ji labarin cewa ko shi ma hanya aka masa eh, alkawari aka maza a bashi kaya zai ko shi za a bashi kafa ne ko me zai ga biya a shekara shi ma ya sa rahin gaskiya a ciki ka san wani in ka je mutum ya sa ka ga an ka fa wannan wanda mutum akwai rahin gaskiya kuma akwai na kaddara to ni ko ni na abin da gaskiya na yi da tausayi to da abokina wannan da ya mun hanyar kiwon ido yake za a je indiya ta bi da asalin abin kenan eh, to in an samu an kai kayan nan sai a ce ni ba wani abu ke so ba kawai ko kudin aka samu sai a maka maganin kiwon idan ka to a lokacin anan najeriya an ta ido daya za a dubu ɗari uku a indiya kuma ha kuɗin musu da komai ya fiye kai dubu ɗari hudu da hamsin ba a ido biyu duka sai ce shi ba matsala bara mu je allah ya samu mu taya a sa'a amma dai saboda na je lagos an ce ban na yi asarar kuɗi kaga yanzu ban da isasshen kuɗi gaskiya ko da yawanci za a irin wani abu kasan sai tashi da su da hada da kaɗin ka a dai yankin wajen ɗan kasuwa dai sai yayi to da ƙarfi na na yabi shinkafa trailer ɗaya na tafi da ita muna zuwa mana juya ya nuna mana wani wuri trailer taɓa su ga zuwa gombe wasu wannan muka je muka juya da mun jiran alhamis ne aka juya shinkafa da kyan na gwamnati ya haɗa mun kwamitin mutane da wani umar da wani waye ne ga sanar dina sautu na su wallahi dina ba mu ba da wani ɗaya a cikin su mutumin kirki har ya mutu shi malam yin sa a matsala to shi mutum mutumin kirki ne ta ga a jefa cikin irin wani azabi ya da ƙarfi ma dai shi ya mutu mm. sai wa mutumin ya mai ya su to da kawai dai bayan mun malamin wannan abubuwa dai ga abu gaskiya an shiga matsala dan a lokacin zamu je Saudiya ne jama'a wallahi dole na hakura to ba da yadda a ce ga kayan mutane a hannunka da kuɗin mutane kuma ka tafi ka Saudiya sai da ce mata na kawai ke Allah ya kiya ni na fasa zuwa wallahi ta tafi asarin da ban je maka ma ke na hakura har ya zama ban je maka ka hakura to su kuma wanda buzu mutum ne na Allah dinga ga masa ya sani ko smogon da muka dinga yi da shi bai taɓa ja mai asara ko taliya kwaya ɗaya ba Sani gaskiya duk abin da ina ta kalukan za mu so shinkafan mu da ɗauko shinkafa sai na yi kira waya na yi bukin nake wucewa saboda kaga bai kamata ba kayana ba in ja mutane asara ni ba taɓa bullin ba. sai kuma Allah ya zai kaddara wannan asara ni yawa haka to gaskiya ba ka kyale idan suka ce ba matsala to ina da gida a katsina lokacin na gama gini na haka suna gida mai kyau shiga kawai za a yi dan mai gyare gyare shiga gida da kyau na gina shi wallahi wallahi saboda gudun da ya ba ta gaba da mu da su baya son wani abu kawai na Allah da sai na ba su rage ina da yanki ina dan Allah da nasi da Kano guda biyu da sai da guda ɗaya na haɗa duka abin da ya rage in cika musu bai ba a lokacin bai kuma miliyan ɗaya da wani abu ba kuɗi kusan su zama na ina haƙurin na bawa Allah to ni haka Allah ya kaddara mu har yanzu ma ni ba ka cikin filin ba gidan ya rabu filin ya rabu kuma na haƙurin na bawa Allah kawai. Allah ya kyauta masu raro kun dai je da lamari ya faru tare da addu'ar ubangiji Allah ya buɗe malam hanyar da zai fitar da kansa daga cikin wannan kaddara ta afka masa idan Allah ya mako mai zuwa za mu kawo muku wani sabon shiri yanzu kan a madadin Nasir Adamu Ali Kaya da ya taimaka wajen kawo muku wannan shirin ni Sarfili Hashin Gumel ke cewa mu kasance lafiya. To a gaishe ka da tawagar ka kafin mu ci gaba ga wannan saƙon. kasa tana da abinci to duk sauran abubuwan biyowa baya suke amma idan kasa ba ta da abinci to ina tabbatar ma cewar kasar nan za ka ga tana ta tangal tangal mutanen da ke cikin birni masu arziki suna son saka jari a tsaye gona a yanki to ba za su iya ba saboda kowa na tsoron ya tsaye gona a zo a kama shi a ya ba da abin da bai da shi ko kuma a halbe shi ku saurari shirin noma tushen arziki da ke zuwa muku a duk ranar talata da misalin karfe hudu agogon najeriya nijar kamar da kuma chadi karfe uku agogon gmt da ghana za ku kuma iya sauraron shirin a birnin yamai da ke jamhuriyar nijar a tashar ta boa africa akan mita 102.5 Bayan kuma za ku iya zuwa shafinmu na intanet a voahausa.com karkashin shirye-shirye don sake sauraron shirin noma tare da ni Muhammad Hafiz Baballe. da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman fa a takaice. A ranar Lahadi manyan jami'an kasashen yammaci suka caccaki tsohon shugaban Amurka kuma na gaba-gaba a jam'iyyar Republican Donald Trump bisa katobar da ya yi cewa mai yiwuwa Amurka ba za ta kare kawayen kungiyar kawancin tsaro ta NATO ba. wanda ya bayyana da cewa ba sa kashe isassun kudaden da ya kamata akan harkokin tsaron su ga mamayar da rasha ka iya kai musu cikin wata rubutacciyar sanarwa sakatare janar na kungiyar ta nato james stoltenberg ya ce ka bara faɗin cewa ƙawayen ƙasashen ƙungiyar ba za su kare junansu ba to zarci ne ga shanun tsaron su baki ɗaya ciki kuwa har da amurkan faɗin hakan kuma zai tsoma sojojin amurkan da na turai cikin karin haɗari. a jiya lahadi ne wani mai magana da yawan pentagon ya ce an kai sakataren ma'aikatar tsaron amurka lloyd austin zuwa asibitin sojoji na walter reed domin yi mishi maganin cutar mafitsara tuni dai har an sanar da mataimaki kuma shugaban haɗaɗɗiyar majalisar hafsoshin tsaron ƙasa da fadar white house da majalisar dokoki cewar jami'in yada labaran pentagon major general Ryder cikin wata rubutacciyar sanarwa. sojojin isra'ila sun ce sun kammala aiki a wani jerin hare-haren da suka kai kan birnin rafa da ke kudancin gaza da jijjifin safiyar yau litinin kafar labaran ap ta ruwaito cewa sojojin na isra'ila sun kara da cewa sun kai harin ne akan wuraren da suka rika kaikaita da suka ce na ayyukan ta'addanci ne da ke yankin gundumar shabora a birnin rafa sojojin sun ce sun kammala kai hare-haren amma ba su bayar da wani karin bayani ba A ranar Litinin kasar Saudiya ta ce ta raba tallafin da ya kai na kimanin kuɗi dala miliyan 250 ga gwamnatin Yemen da duniya ta aminta da ita, wadda daular Saudiyar ta marawa baya a yakin da ta gwamza da dakarun Houthi. kuɗin sun biyo bayan wasu kuɗaɗen da aka bayar tun da farko na daidai adadin na yanzu da aka bayyana a watan agustan bara lokacin da riyadh ta sha alwashin samar da kuɗi dala biliyan ɗaya da miliyan dubu ɗari biyu domin taimakawa gwamnatin cike gibin kasafin kuɗinta da biyan albashin ma'aikata a yau litinin ma'aikatar harkokin wajen indiya ta ce katar ta saki tsofaffin dakarun ruwan indiyan su takwas da aka kama aka kuma yanke hukuncin kisa bayan da aka tuhume su da yi wa kasar isra'ila leƙen asiri To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin yanzu a madadin Hawa Sharif wadda ta taya ni gabatar da shirin da mu Dadi Balawi sai kuma mu na yanzu ni Ibrahim kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.